Thank you. wata lahira in kana dare ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka saman ka. to haka yarinya ta zo ta gaya ta ce ga abin da yake faruwa ka mai da salama sai ka ce wata wata bora a gidan saboda Allah yanzu wannan rayuwa ce haka kuma addini yace ka yi to Fatima a waje ke ganta ko a ina ke ganta ko inda ke ganta ne bai dace a kwantar da ita anan ba yau fa zuwa na biyar fa gidan nan kuma kullum idan na zo anan nake ganin ta a kwance to Allah dai ya sani mu abin iya abin da za mu yi muna yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke yanzu banda dan kin raina min hankali muna cikin gidan cikin rufin asiri ki ce in ɗauko takardar asibitin yayata in baki ki je ki kai gidan rediyo la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ke dakata ki ji dama na ji ishin ishin cewa wai zaki aure mijinta amma baki fa da imani kuma shi ma bai da imani baku da tausayi so da yawa dai na san idan aka yi biki ita amarya zaki ga da ƙawayenta da 'yan uwan iyaye da iyayen haka ake ɗungumowa a zo a kawo ta to wai kewa zai kawo ki laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba laraba alaikum salam yawa barka dai barka dai yau ina gajiya ina lafiya lafiya alhamdulillah madalla ya gida alhamdulillah Allah tambaya nake to Allah sana eh, sani ko za a yi min magana da Allah da masu gida masu gida eh na nan din ha nan ai mu ne masu gida a'a wai abin da nake nufi masu mamallakan gidan mamallaka gida a'a mu muka mallake shi wallahi eh ai alaji na siye shi eh. wallahi can bangaren muka zuba kaji sannan muka zuba tarwaɗa E, kada da tarwaɗan nan ba alaji yake kiwon su to na kan zo da kullun da safe in canza musu ruwa to su e, suna ina su masu gida ainihin gidan suna ina masu gida ayya na tuna um, mala Awali ko yawwa shi fa kwarai da gaske mala Awali marigayi marigayi kace mala awwalu ai ya rasu yaro ai ya rasu ai ina mai tabbatar maka da cewar Eh, wata uku da kwana goma yanzu matarsa ta fita daga takaba kwarai kuwa subhanallah okay so da Allah yi min wani taimako mana to eh Allah eh, su wato ainihin iyalin nasa ko za ka iya gaya min inda suka koma iyalansa mm. a ni wanda ban san ina iyalansa suka koma ba abinda na sani dai yarinyarsa ta zo tana sharɓar kuka ta kawo min mukulli kuka eh tana sharɓar kuka ta kawo mukulli na ce Allah zikan mata ce Allah zikan tsoho da ta kawo mukulli ko suka ƙara gaba amma tunani nake yi ko dangin uwarta suka tafi can eh, ƙauye ina da san a koma da zama mhm. amma yaro kai ba kai ba soja ba ba dan sanda ba a gaban alkali ba na ji sai kwaro min tambaya kake yi a kuɗa <laughs> abba baka ga kayan da ke da ba ne ai daga bautar ƙasa nake eh ai dan bautar ƙasa ne ni nan eh na je bautar ƙasa ne daman abin da ke faruwa wato ita yarinyar da kake min magana a kanta wato mun shaƙu ne mun saba sosai kafin in tafi bautar ƙasa kuma yanzu ka na dawo alhamdulillah cikin rufin asiri na ga ya dace in dawo mu don mu ɗora daga inda aka tsaya kuma kaga abin da gashi ma ka ce ya to yanzu daga bauta daga bautar ƙasa kuma za ka wuce wata bauta kenan ba ko mutum da dai ba sa nan din kuma ba za ka iya taimaka min ba hmm. ya ina ga shi kenan kawai to hmm, na gode haka yanzu an gama wata bautar za a faɗa wata bauta kenan to Allah ya kyauta Ajiya Fatima. Ina gajiya? Lafiya kalau. Ya gida? Lafiya kalau ya karatu. Wallahi karatu gashi mun dawo fa. Wallahi yanzu na dawo na ce to ai na je gidan su mutuniyar. Mm, sai na ji bata nan to sai na ce to ai ga ke ce ayyukan katin. Inda ina neman ta gurin ki da ya kamata in zo ma. Kafin matin je gidan tukunna. Na ce to ke za ki gaya min na san za ki nemo min ita. da inda take gaskiya to abubuwa da yawa sun faru bacin tafiyar ka sabi sai dai kuma gaskiya laraba ta yi aure laraba ta yi aure kwarai da gaskiya ah, laraba ta yi aure Allah bari ba ma irin wannan wasan da ke da za ki ce min laraba ta yi aure ai ba ma wannan dan Allah ki daina wannan zancen ki daina wannan wasan ba na son sa. laraban da muka yi alkawari da ita cewar ba za ta taɓa bari na ba na ce ba zan taɓa barinta ba kuma yanzu kice mun ta aure sabiu har yanzu ban gane ina kake dosa ba wallahi sabiu zuciyata tana bugawa da ƙarfi kwakwalwata gaba ɗaya a rikici take sabiu ce ba za ka aure ni ba wallahi in ka bar ni zan iya mutuwa ki daina irin wannan maganar ki daina laraba kawai abu ɗaya nake so yanzu ki mu shine ki min alkawarin dirren tsidu wahala ba za ki rabu da ni ba zan taɓa yin rabu da kai ba sani a kan ki mazanci kawai kike yi dai to ni ba zan ce ba ku yi alkawari ko wani abu ba amma dai to sai dai in ce ma to ka kwantar da hankalinka dan mijin yayi ta ta aura ko kina nufin da gaske wallahi da gaske nake aure Ok? Ok? Ok. na gode shi kenan bari tafi laraba laraba laraba laraba laraba laraba marasa mutunci dai. Amarya Ke dai kika sani, a ce wai fati tun da kika kawo ni gidan nan aure. Baki sake zuwa ki zo ki duba ni ba kamar kin kai kaya bula. Hmm. to dan Allah ki haƙuri kin san na samu admission wallahi kullun sai na je makaranta ciku cikun na registration wancan su wannan duk shine yasa wallahi kaga gaban zo ba ai dai ni dai duk da yake ma wannan ganin fara na miki ba wai na yarda da zuwa ki bane ba kin zo bane dan kin yi misin dina a'a akwai wani al'amarin da ya kawo ki dama ina ta so na zo Laraba sai gashi kuma dalili ya sa gashi na zo. Laraba Sabi'u fa ya dawo. Wannan irin magana ne. Me kika ce mun? Sabi'una. Sabi'una. Eh, sabi'u ya daw. Eh, sabi'u ya daw. Sabi'u. Wiyo sabi'u ya daw. Wiyo sabi'u. Sabi'u. Sabi'u na ya daw. Sabi'u. Wiyo sabi'u. Sabi'u. Lara bang. No. ya zo gidanku an ce mishi kun tashi ya zo gida ya same ni na gaya mishi cewa kin auri mijin ya yake me yace haba fatima ya saki gaya mai wannan maganar ai dole na faɗa mishi gaskiya laraba ki kwantar da hankalinki na san sabi na ga dai ya damu sosai ya shiga cikin damuwa amma na san zai fahimce ki ki samu lokaci ki daure ki je ku yi magana saboda na san duk abubuwan da kika kira da dalili kika yi shi gaskiya ne zan je in samu Sabi'u. ka faɗi kin min da hankali bari ki in gaya miki wallahi idan maza dubu na aura zan iya rabuwa da su so dubu domin sabi'u to kin gani kawai dai abin da yanzu ya kamata ki samu lokaci ki je ku haɗu sai ku yi magana na fahimta kin san kaunar da sabi'u yake min kin san kaunar da nake mai shi yasa ina ce ki kwantar da hankalinki kin san soyayya ba ƙarya bace ba ko me kika yi sabi zai aure ki ni na sani fata ki taya ni da addu'a fata na idan na je na samu sabi'u da wannan maganar ya min kyakkyawar fahimta a baki kuwa ki kwantar da hankalinki yanzu yamma yayi ki bari sai gobe Allah ya kai sai ku haɗu wahiyo sabi kamar kin sani wallahi zaman dole nake da wannan mutum ke kin san bana son shi ko na miskala zarrata larabata larabata <laughs> a cikin san menene larabata a'a Allah kina burge ni sosai na? wato ke san me yake burge ni ki irin wato irin yadda ke tarayya ta duk lokacin da na zo wajen ki kina ji da ni fa sosai kina ji wato wani abu ne ni kawai yake bani tsoro a cikin soyayyar nan tamu musamman bangaren iyayenmu kin ga muna son junanmu amma su abin kin ga gaba ɗaya ba na tunanin zai yi ni kuma ba zan iya rayuwa ban babu ki to ai ni ai kar ka damu ka san me yasa kai baka manta fa duk garin nan babu wanda bai san irin san da muke wa junan mu ba ko ba haka bane to sha zaman ka ko kenan wato har yanzu dai maganar ba ta kare ba kika fa yaran yazo kika fa shi yazo yau mako zai laraba kullum abin da kika miki dan ba da dukan ke zo to yanzu ba ki mishi ba Allah ina gaya miki in baki hankali ba dukan ma yanzu za ki gab da shi muna son junan mu tare ba a kunne na to gida ki zo ki wuce ki fitar da ki ki wuce za ki mutun jinki wallahi kai kai wai shin dan girman alagwai kai me ke damu kofar gidan nan ko kofar gidan ku za ka mata ka hakura ba daina ba ka zo ne maka kura kare ne mata mutum duk ba abin da gwada maka ba dan ka fasa gidan amma amma yau ma ka dawo ka dawo yau baba baba dan Allah dan annabi ka yawo ina neman wannan alfarma a gurin ka wallahi ina son laraba ba in ban ga laraba ba ta kai ta kawo yanzu har zazzabi nake dan Allah dan annabi ka taimaka in ba Allah wannan karan ni kaga dai ni ba sa ka bane ba amma in ban da haka anan wallahi ko kowa zai daga ka sama barki na haka nan da na dauki mutum ko mai gidan maza sai na ki fadi to amma daga yau in baka taɓa zuwa kotu a wannan karan shi na farko za ka fara zuwa kotu ba zuba wannan nake nan in ba gidan ku bane ba ba za ka bari ba wallahi ina da ya da abin da ba ka tsammani wallahi zai Allah ba zan dawo gobe wannan kare ne wallahi in gida ba farauta ba bai amfani na shegen na ce ka bace ita ka mace ko kuma ba mata wannan bude ce yake yi sha sha sha Ke Laraba, abin da ake nuna miki, ba ki da hankali Laraba. Kullum ku ban san a ina ta hankali kuke tsaba ba. Wannan yaran da kuke gani ba yaran arziki ba ne ba. Shi kenan kawai ke da kin ga yaro ya zo ya yi nan na fage a miki ba mu ba kuma ka ake yi. To irin wannan yaran yanzu sunan su samarin shahu. Su zo su ɓata kuma malan siya ba irin su da suke zuwa su lalata muku rayuwarku kuma mai san kunin mutumin kirkin ya gansu ba zai mazo gurin ku ba to ke kiyaye ni dama in dai da gaske yake na ji na yi bincike in dai gaskiya da ma aure ki zai yi to abin ba ta mutuka yanzu dan ma ki san abin dama bula ce ya ce yanzu ma wai karatu yanzu ma ya fara ya ɗiga ɗan ba to sai ki ga mu in zama zai ke ki jira shi ke da ke ke ba ki kwatan ki mai kyau ana n'a muku ba haka ne da ku ba wannan yan wanki ne kin ji ko sabarin shawo ko kake so sabarin shawo kina ji to sai wannan ki ya kanki wallahi inda ba haka Allah mutum da ba sa zo a ba da kuma ana da rafin ba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana dare ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba yanzu wannan magana magana ke gina ke yi kuka ba? Hmm? Me da kuka? bata ta bi daɗi ba Me da kuka? Ke in kina da hankali laraba kamata ya ma ki tausaya mu. Ko dai muke sani bane. To idan ba ki sani ba in gaya miki in kuma in san da ke a ni yanzu ni ake gani mai laifi. Iyayen yaron nan a gunsu ne mai laifi yanzu kuma ke ma da ke. Idan ba ki sani ba ki sani daga yanzu. Abin da suka ce ɗansu sai ya zama lauya. kuma ke laifin ki yanzu ke ce sila ta ba zai zama amma suke buri ba amma ki ana nuna miki ana ina miki gaskiya in suke ban da haukan ki duk abin da nake gaya miki waye mai kaunar ki a duniya fiye da ni yau in aka ce kin zama gwate ni ne na zama ashe kuma ina nuna masa ina nuna dusa da ke hanya eh? kina ba to kin ji ke da ke baki da hankali shi abin da kake ɗansu sai ya yi lauya kuma su wannan ke ɗin da ni da ke mune masu laifi tunda yanzu suke nan ke ce kika ya ba zai je wani matsayin ba ki musu asara to kuma sai mai kiran kina ji na daga yau sai yau na raba ki da wannan yaro da yake nan daga yau sai yau na raba ki da wannan yaro biyu daga yau sai yau na raba ki da wannan yaron idan kina da sha'awa kuma ta ɓace da mummuna daga gare ni to ki kula shi ki garda miki laraba laraba laraba <laughs> லாடவா லாடவா லாடவா லாடவா லாடவா லாடவா லாடவா லாடவா லாடவா லாடவா லாடவா sarkin buka bubara ta kano oh! <laughs> ni kuma in ba kai ba sai cikin rijiya mai kwalba da famin asiri yaushe zan bari ki fada rijiya a wai idan babu kai din au eh mana <laughs> ki san wani abu sai in ga kina ta ƙara kyau me sirrin ne wai ba dole in kyau ba tunda ina tare da ka? <laughs> kuma kin san menene a tamfan nan ti miki kyau ga dan kunni Waye miki wannan ɗinkin ne? Iliya mai ɗinki. Oh. Wallahi Iliya telo nan da ƙyar ya ɗinka mu in ka ga me. A ah, to me kuma laifinsa tun daga shi ni dai ya fito min da ke kalan <laughs> To ai tun da dai ka gani ka yi ba ishi kenan. A ah, to ina ma ina kullum tausayin kanmu a wajen raba muku. idan misali ko da da niyya kika ci gaba da abin idan ki bata min rai a yau ni yau ne na ci ki yau rana ta ce raba kin ga wani yaron wani kin ga wani yaron zai ki raba ki da shi to idan baki kuskura kin gane ki ba wannan yaron zai koya maki hankali a rayuwar duniya wannan in take wannan dai inda ke take gani sunansa boko zalla boko zai tai yayi tai yayi tai ke kuma da ke ba hankali ne akan ki ba in kika ce sai ki auri wannan to sai ki shirya shekaru za ki ki tsufa tsufa ma tukub in za ki daure to shi ne mijinki da ke ba ki da hankali ana nuna mace gabas kina yin yamma to zance ya zo ƙarshe ba shi da na yanzu ya ƙare yanzu dai a san wannan ustazu da nan rahima ta bayan ta bayan gidanmu to na ba ki shi eh, eh, shi na bijin Fata fatan nake muku An sa shi eh, na bijin ke haƙin aljanna amin amin na baka ita masha Allah masha Allah godiya muke baba masha Allah masha Allah baba masha Allah godiya nake masha Allah hmm. masha Allah eh, a to a kan dan saurayi ka ji abin da wato ainihin baba ya ce ko eh ka ji baba dai ya ce ya mallaka min laraba halak malak me ya rage na miko sadaki kawai a shafa fatiha wato ainihin yanzu ba dan ban fito da kuɗi ba da a yanzu nan zan ba da sadakin shi wannan dan cibers ɗin ya shaida yanzu ke laraba me ya kai ki kula yan chabaros irin wa'annan chabaros sai ka mamaki mamaki murya kake wanda ka zo da shi ma ya tafi ya kai ma ka tafi sweetie na ah, mu ci gaba da <laughs> salamu alaikum na ganin salamu alaikum ko ma mu zauna mu ci gaba da hira magana fa nake yi kuna ji na fa to shikenan farin masoyi kin san menene wato ko da shi idan na ga shirya nan ta yi sanna dama da san mace mai shirya abin yana birge ni Assalamu alaikum zan zaburo na shiga Sabi idon ran da kaga na rabu da kai to mutuwa ce ce wa ɗayan mu ko ta ɗauke ka ko kuma ta ɗauke ni amma da tsanani duk kunci duk wahala wallahi duk tsawon shekarun da za ka yi a duk inda kake ni laraba mai jiran ka ne <laughs> kasan ban da wanda nake so in dai haka ne na gode da wannan alƙawarin da kika mun kuma ni ma ne miki alƙawari duk wuya duk karatun da zan je ba zan taɓa canja ki ba kina nan a zuciyata da gaske yes don haka bina kukan share dina dina kamar za ka bar ni a'a no no no no zan laraba tawa <laughs> angon laraba da kuma ita kadai au kuma yanzu keke ni kadai ba mukewa ba ya haki da ni laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba ta lahira in kana dare ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba laraba laraba kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki ji tsoron Allah